yau sha tara ga watan uku wanda ya zo dubu biyu da biyar kuma tara ga watan biyu dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da shida a wannan masallaci na juma'a mai suna masjidu abi ayyub al-ansari wanda yake a 'yan katako rijiyar lemo da local government kamar yadda aka sanar cewa malam ja'far mahmud adam zai gabatar da muhadara da mata akan mai taken rayuwar mata musulmi a addinin musulunci da haka abinda muke nema daga gare ku abubuwa guda uku ne na ɗaya muna so kowace ta shiru ta id kamar ta je gidan mutuwa na biyu duk waɗanda suke da tambayoyi su rubuta tambayoyinsu da rubutu mai kyau su aiko na uku duk wacce ta zo da ɗa ko yaro idan yana yin kuka to ta tashi a buɗa mata hanya ta fita can waje ta je ta lallace shi in ya yi shiru sai ta dawo ba mu ce kasi kuka ba amma in sun yi kukan ga hanyar da za ki ba mafi sauki ki lallashe yaro yaron da aka je yana kuka sai a ɗan fita daga waje a lallashe shi in ya shiru ko ya bacci sai ki dawo gurin ki ki zauna sannan wacce duk ta tashi to gurin ta nata ne in ta dawo saboda haka dama bahaushe yana cewa me wanda ya tashi in ya dawo gurinsa ne ko mai guri ya zo mai tabarma ya nade saboda haka muna so ku karkade kunnen ku ku saurara a tsanake domin ku ji muhazarar da malam zai gabatar muna fata Allah ya masa muwafaka malam bismillah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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah ina farin cikin saduwar mu a wannan safiya ta asabar tara ga watan biyu watan safar a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da shida bayan hijira wanda ya zo daidai da sha tara ga watan uku shekara ta dubu biyu da biyar miladiya a nan masallacin abu ayyub al-ansari abu ayyub al-ansari domin ansa lattarku wadda malamin ku ku ni kuma amini na abokina malam ibrahim daurawa ya gabatar da bukatar ku a madadinku hakikanin gaskiya in ban da shi ba wanda zai binci tsaye irin wannan ranar talata kawai aka faɗa min lakar wanda mafi karanci ya kamata a bani wata ɗaya ko sama da haka to amma yana da matsayin da ba zan ce masa ba zan zo ba da haka na kukuta na matsantawa kai na zo domin in faranta masa rai in sanya ya masa zuciya in yi so ko kuma zuciyar ku ta yi sanyi bayan tashi ta yi sanyi abinda nake son mu tattauna a kai haƙoƙin mata a cikin addinin musulunci Na taɓa yin latta makamanciyar wannan so wani adadi da ya wuce a baya a waɗansu wurare da ba nan ba amma na maga a yau akwai bukatar sake tattaunawa akan kan haƙoƙin da mata suke da su a musulunci domin a jiya juma'a takwas ga watan safar na wannan shekara sannan kuma sha takwas ga watan Mars na wannan shekara ta dubu biyu da biyar mace ta yi sallar juma'ar farko ta shugabanci mata a Amerika. Kuma aka fito da wannan a matsayin ɗaya ne daga cikin haƙoƙin da da an kwacewa mata su yanzu kuma alasan barka mace ta samu dama ta hau mimbari ta yi hudubar juma'a kuma a cikin mamudinta akwai maza. To, idan har wannan shine haƙƙi daga cikin haƙƙoƙi da addinin musulunci ke son ya tabbatar wa mace abinda wannan ke nufi rayuwar da annabi ya yi gaba ɗaya goma sha uku a makka da goma a madina da rayuwar da kulafa'ur duna suka yi shekaru talatin cur suna mulki wato sun bar duniya ba tare da sun tabbatar da haƙƙi ya mace ba domin a zamanin annabi sallallahu alaihi sallam ba a samu wata mace da ta yi limanci na juma'a ba ballantana a cikin mamudinta kuma a ce a garwaye maza da mata haka a lokacin kulafa'ur rashidu to da haka dai na ga ya dace a irin wannan yanayi malamai na addinin musulunci su yalwata harshe su yawaita magana su duba cikin ayoyi na alkur'ani mai girma da hadisan manzon sai rashu ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan kokarin zakulo nau'ika daban-daban na haƙoƙin mata wadda addinin musulunci ya tabbatar musu ba irin haƙƙin da yau amerika da yan kanzaginta suke kururuwar za su tabbatarwa da ya mace ba da haka takardar da ke hannuna ina cikin mota bayan na fito daga gida ina jin bayan na zo daidai junction na kofar gidan mala aminu kano na ɗauki takarda da biro nake lissafa abin da zan iya tunowa na haƙƙin ya mace a cikin addinin musulunci kun ga ba wani bincike bane ko bahasi wanda yake dirsha wanda kila in zan tsaya in yi bincike to zan samu haƙoƙin da sun ninka abin da ke rubuta a nan wurin zan lissafa mana su kamar yadda na rubuta su ɗaiɗai tare da ƙoƙarin kawo abin da zai goyi bayan su na ayoyin alkur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko shaidu na tarihi cikin abin da Allah madaukakin sarki ya bani ikon tunawa dan bani da fi a rubuce gaba ɗayan sa nan farko dai addinin musulunci ya yarda da kasantuwar mace a matsayin dan adam irin yadda namiji yake a matsayin dan adam mace ma ba dabba ba halitta ce ta dan adam mutum Allah ya tabbatar da haka a cikin ayoyin alkur'ani masu girma yace ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir ya ku mutane lalle mun halice ku mace da namiji Allah ya ce mutane sai kuma ce mun halice ku wato ku zuwa ku mutane mace da namiji wato sai wannan ya nuna yadda namiji yake mutum haka mace ma tace a matsayin mutum bil adama khalaqnakum min dhakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu mun sanya ku ku zamanto shu'uban al'ummomi daban-daban lafazin al-sha'ab na nufin al'umma wanda karkashin ta akwai kabilu daban-daban yanzu idan ka dauki Najeriya al'umma ce a cikin ta akwai Hausawa da Yarabawa da Inyamurai da Fulani da Bare-bari da sauran yaruka wannan shine sha'ab idan an ce shu'ub al'ummomi sannan wa qaba'ila mun sanya ku zanto kabilu daban-daban kabila kamar hausa kabila ce kamar kuma yarabawa ita ma kabila ce mai zaman kanta kamar inyamurai kabilu ne masu zaman kansu ubangiji ya halitte mu al'ummomi daban-daban sannan kuma kabilu daban-daban bayan ya halitte mu mazan mu da mata wannan aya ce da take nuna mana cewa lallai addinin musulunci ya tabbatar wa ya mace mutuntaka da kasancewa ta bil'adama irin yadda ta namiji yake a wannan matsayin abinda mutum ke samun fifiko da shi akan mutum dan uwansa shine tsoron Allah da haka Allah ce inna akramakum indallahi atqakum wanda ya fi ku daraja a wurin Allah shine wanda ya fi ku tsare dokokin Allah ta fuskar halitta namiji ya dara mace amma idan mace ta dara namiji tsoron Allah sai ta fi shi matsayi da daraja a wurin Allah ba ma sai an faɗa ba kowa ya san idan mai tambaya ya tambaye ku cewa da fir'auna mashahurin kafirin nan da matarsa afiya waye fi daraja waye fi kima waye fi mutunci waye dan aljanna to amma waye lalatacce waye kangarare waye dan wuta kun ga anan nan gurin takawa ta yi tasiri kenan inna akramakum inda Allah ya atakaku inna Allah alimul khabir lalle ubangiji ta'ala alim ne masani ne sannan kuma kabir wani da da al'amuran da bayin su manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana cikin hadisin da Imam Tirmidhi ya ruwaito yace mutane gaba daya kala biyu ne barrun taqiyun karimun ala Allah bawa ya zanto mai da'a ya zanto mai takawa jin tsoron Allah da tar dokokinsa karimun Allah wanda yake da mutunci a wajen Allah wannan mutum na farko kenan mutum na biyu daga cikin bayi fajirun shaqiyun hayyinun Allah ta'ala wato mutum ya zanto fajiri bai aka taɓa gunyar ayyuka ya zanto ki mara arziki mara mutunci sannan wulakantacce a wajen Allah duk duniya mutane iri biyu ne da mace da namiji duk wanda ya zama a ajin farko to ya shiga cikin inna akramakum inda Allah ya ko mace ko namiji duk wanda ya da shiga aji na biyu to ya zama wulakantacce kenan wanda ba da kima a wajen Allah to kaga anan ya mace tana da daraja kenan idan har ta yi imani ya mace bil adama ce irin yadda da namiji yake a matsayin bil adama abu na biyu addinin musulunci yana karbar imanin ya mace yadda yake karbar imanin da namiji a cikin alkur'ani mai girma duk inda Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya waɗanda suka yi imani to kira ne da ya shafi maza ya shafi mata duk da cewa allazina jam'i ne na mazaje amma mata sun shiga ciki amma tare da haka sai Allah ya sake ware mata da sunan al mumina mummunai mata ya ambace su tare da maza wani lokacin ya ambace su su kadai ubangiji ta Allah ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhum Allah inna Allah 'azizun hakim mummunai maza sai ke da mummunai mata almu'minun wal mu'minat tare da haka sai ware mata daban ya ambace da suna almu'minat yace ya ayu allazina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun ya ayu annabi idza ja'aka almu'minatu yubayi'naka ala alla yushrikna billahi shay'a wala yasriqna wala yazrina wala yaqtulna awladahunna zuwa karshen aya almu'minat wato musulunci ya karbi imanin ya mace irin yadda ya karbi imanin da namiji abu na uku addinin musulunci ya yarda da ayyukan kirki managarta ayyuka da ya mace za ta yi irin yadda yadda da kyawawan ayyuka irin na namiji idan ɗa namiji ya aikin kirki an yarda da shi haka idan mace ta yi aikin kirki an yarda da ita an siffanta mace da irin ayyukan da ake siffanta ɗa namiji da shi dan a nuna yi tarayya da shi wajen waɗannan ayyuka ubangiji ta ala ce na hajaru wa ukhrijo min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu law kafaranna anhum sayi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar waɗanda suka yi hijira kuma aka kore su daga garin su aka fitar da su daga garinsu da suke so aka tilasta su yin hijira zuwa garin da ba nasu ba aka cutar da su wajen bin tafarki na kaga duk wannan ana maganar masu hijira waɗanda aka kore su daga garinsu aka cutar da su aka fusguna musu wajen bin tafarki na la ukaffiranna anhum sayi'atihim zan kankare musu kurakuransu wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar zan shigar da su aljanna da ƙoramu ke gudana karkashin gidajenta karkashin benayenta karkashin gine-ginenta kila wani ce to wannan ai maza kenan so ne Allah zai hajaru su suka yi hijira so ne ukuri domin da yarihim so ne uzu fi sabili ta amma nan rabin ayan ne a farkon aya an nuna da maza da mata abin ya shafa dan Allah ce fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min zakarna wa unsa Allah ya ansa wa mummunai cewa ni fa ba zan tauye aikin mai aikin cikin ku ba ko mace ko namiji idan namiji ya aikin kirki ba zan tauye masa ladansa ba haka idan mace ta yi aikin kirki ba zan tauye mata ladansa ba kaga ayar ta hada maza da mata sannan Allah ce man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhu yannahu hayatan tayyiba duk wanda ya aikin kirki mace yake ko namiji yana mai imani da Allah to zan rayar da shi kyakkyawar rayuwa a nan gidan duniya cikin kwanciyar hankali da walwala sannan kuma kuna sanar da ayar nan ta cikin suratul ahzab wanda aka zayyana muhimman sufofi guda goma kuma aka hada maza tare da mata a ciki fadin Allah ta'ala innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما سوفوا في goma ne yadda aka siffanta maza da su haka aka siffanta bata da su dan a nuna yadda musulunci ya tabbatar wa ya mata aiki na gari idan ta yi baya tauye mata abu na hudu alkawalin gidan aljanna alkawali ne da ya shafi mace irin yadda ya shafi namiji ba a cewa namiji da kawai zai shiga aljanna mata ma za su shiga aljanna haka Allah ya yi alkawali haka manzon sa ya yi alkawali a cikin hadisai sahihai a ayat da na karanto dazu Allah ce wala udkhilannahum jannatin zan shigar da su aljanna Allah na nufin su duka mazan da matan tajri min tahtiha al-anhar thawaban min indillah wannan lada ne da sakamako daga wajen ubangiji wallahu indahu husnul thawab a wurin Allah kyakkyawan lada yake wannan alkawali ne na cewa maza da mata duk ana musu alkawali da gidan aljanna abu na biyar ya mace tana da haƙƙi wajen ta zaɓi miji ba a yadda ba mahaifinta ko wakilinta ko majibincin lamarinta ya tursasa mata auren wanda ba ta so sai wanda take so abinda iyaye za su yi shine ba ta shawara da kawo mata dalilai wanda ita ba za ta iya ganowa ba idan har suna so su zaba mata miji karkashin shawara da za su bata da bayanai da za su yi mata da kalamai masu daɗi da hujjoji to sai ta zo ta gamsu da wanda suke so ko da da ba ta san shi haka aka ce su yi idan sun ga sun samo wani namiji nagari suna son ta aure shi ita kuma ta yi zaben tumun dare to ba sa cewa dole ga namu ko dai ki aure su ko ki bar gidan nan idan sun yi haka ba su kyauta ba sai da su haba wance da ai wannan wanan fa idan an kwatanta shi da wani akwai bambanci wane mutum ne da tarihi ya nuna mai kiyaye sallah ne guda biyar cikin jami'i mutum ne mai aikin yi mutum ne mai imani mutum ne mai aqida ta gari mutum ne mai zumunci mutum ne mai kyakkyawan tarihi da bayanai ne da suka sani wanda za su faɗa mata amma kin ga wani kudi kika zabo fa sallar ma wata rana yayi wata rana baya yi kuma a yanzu haka yake a makale yake wani yake ciyar da shi bai riga ma ya fara wata sana'a ba ko irin mutanen da ne masu zaman kashe wando ko na makamancin haka za su faɗa mata dan su gansar da ita daga kwaran dalili to haka aka ce su amma su ce dole sai kin auri wannan wannan bai halarta ba addinin musulunci ya ba ta dama ta zaɓi abokin rayuwarta da za su zauna tare don rayuwar aure tana buƙatan fahimtar juna da san juna da jinkan juna da tausayin juna to tana bukatar ta samu wanda za su yi musayar soyayya da ita ba wanda shi kadai yake son ta bai ta bata son shi hadisi ya tabbata wata baiwar Allah mahaifanta sun aurar da ita ga wanda bata so sai ta kai kara wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta ce da shi iyayena sun aurar da ni ga wanda bana so ko shakka babu ba na so me kake ganin ya kamata a yi sai manzon Allah ya ce da ita kina da zabi in kin ga dama ki zauna in kin ga dama ki nemi a sake ki sai ta ce wallahi zan jure in zauna tun da sun hada da shi amma dama na yi maka wannan tambayar ne don ka ba da wannan amsar iyaye su ji daga bakinka cewa ba su da iko a musulunci na tursasa 'ya'yansu su a ruwan da ba su wato kaga wannan yarinya tana da hikima tana da basira ta ce zan yi hakuri in jure in zauna tunda an bani zabi ko in zauna ko in abin nan amma na so dama in maka wannan tambayar ne ba dan ba zan zauna ba sai dan ka faɗa da baki wanda bai ji ba ya ji cewa ba shi halarta iyaye su tursasa ya su ta auri wanda ba ta so sannan kuna sanar da hadisin barira da mijinta mugis barira baiwa ce ta ummu na aisha tana da miji mai suna mugi ummu na aisha ta yantar da ita aurenta ta ya mutu tsakaninta da mugi sai Allah ya jarrabi mugi da tsananin san barira ita kuma ya zanto gaba ɗaya ba ta kaunaci bayan da sun taɓa yin aure Hakan yi haka da ana soyayya kuma soyayya ta wargaje ta lalace har ma ta zama ƙiyayya mujiz kuma tsananin ta ya dame shi a zuciya inda duk ta wuce kan titin madina na biyar ita maza Allah ce da Abdullahi dan Abbas ba ka mamakin irin yadda mujiz ke san barira ba ka mamakin irin yadda ita barira take kin mujiz Abdullahi dan Abbas ce lalle na gani maza Allah ta wuce wa mujiz matuka sai ya tashi da kansa ya je wajen barira ita ke barira shin ba za ki haƙuri ba a mayar da auren ki ke da mugis na ga ta tasar da kai ko sunanta barira ban sani ba <laughs> ba ki ba za ki yadda a mayar da auren ku ba ke da mugis sai ta ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shawara kake bani ko umarni ne sai manzon Allah ya ce a shawara nake baki sai ta ce to bana san shi manzo Allah sai hakura babu yadda iya wato da umarni ne annabi bata da dole sai mai tafi umarni manzo Allah ko tana so ko bata so amma tunda annabi bai bata umarni ba shawara ce wannan ya nuna ba a yi wa wani tilas tunda haƙƙin da annabi ke da shi akan sauran mutane musulmai ya fi haƙƙin da mahaifanmu suke da shi akan mu mutane annabi yo aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum a takaice dai wannan shine haƙƙi na biyar daga cikin haƙoƙi haƙƙi na shida daga cikin haƙoƙin mace. tana da haƙƙi na ciyarwa dole mijin ya ciyar da ita dan ubangiji ta ala ce liyon fi zu sa'atin min sa'ati wa man qadara alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah kuma ubangiji ya ce wa alal mawlud lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf wato ma abutin yalwa ya ciyar daga fadin yalwar da Allah ya baki fadin dukiyar da Allah ya baki wanda ko aka takaita masa dukiya to ya ciyar daga arzikinsa da yake da shi takaitacce din wato ciyarwa wajibi ne a nan ko da mace tana da dukiya sama da mijinta wajibi ne ya ciyar da ita sai in ta ce na yafe maka ba sai ka kawo mun ba ina da abin da zan ci ina da abin da zan yi to wannan ta yi ihsani kuma tana da lada a wajen Allah amma in ta ce sai ta karɓa ba ta yi laifi ba dan wajibi ne ya ciyar da ita wannan ciyarwar ta shafi ciyar da ita a lokacin da suke aure ta shafi ciyar da ita bayan ya sake ta sakin da akwai kome a cikinsa kamar sakin na ɗaya da na biyu ta shafi ciyar da ita bayan ya sake ta ko da ba kome in tana ɗauke da ciki daga gare shi dole zai ciyar da ita don ciyar da ɗansa wajibi ne ɗanta na cikin da ko bayan da za a iya ci abinci sai daga abin da ta ci a ce ciyar da ita ciyar da ɗansa da haka ciyarwa haƙƙi ne na tsida daga cikin haƙoƙi haƙƙi na bakwai wurin zama wajibi ne namiji ya tabbatarwa da mace wurin zama wurin zama kuwa wato na nufin nashi na kansa ko wanda yake na haya amma ba daidai bane ba ya zanto ita za ta nema kanta wajen zama ba daidai bane ba kuma ya zanto a gidan iyayenta suke zaune Abin da shari'a ta sani shi ne zai kama mata wurin zama na na kansa ko na haya idan wata matsala ta same shi ta rayuwa wadda na iya samun dan adam ko da yana da wadata jiya ya zanto yau baya da ita sai ta koma gidansu kafin Allah ya shi yalwa ya sake dawo da ita to wannan iyayenta sun so su masa taimako kenan babu laifi a yi wannan taimakon akwai lada amma kuma ba daidai bane ba shi kuma ya yi amfani da wannan taimakon da aka yi masa ya samu halin ya kama haya ya dawo da ita kuma sai ya kyale ta wanda idan ya haka to ya zubar da haƙƙinta kuma sai Allah ya tambaye ta haka ranar tashin kiyama haƙƙi na takwas haƙƙin abin da ya shafi sutura dole ne ɗa namiji yi wa matarsa sutura wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam menene haƙƙin ɗaya daga cikin mu da matarsa take da shi a kansa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa an tut'imaha idza ta'im wa taksuha idza tasait wato idan ka cika ciyar da ita idan ka yi tufafi ita ma kai mata wajibi ne da ciyarwa da tufafi da wurin zama duk za a yi su ne bil ma'ruf abinda ake nufi da bil ma'ruf daidai gwargwadon samun mutum kada ya yi mata kwauro kada kuma ya yi almubazzaranci tunda Allah baya san almubazzaranci kuma ya ce mubazzari na kano ikwana shayatin masu almubazzaranci dangin ɗan ne wa kana shaytan da rabbihi kafura ɗan kuma ya kafirce mu ubangijinsa a nan gurin da ce bil ma'ruf wato ba tare da kwauro ba saboda akwai mazaje da suke da wata halayya ko da mutum yana da halin duk bayan wata ɗaya wa matarsa tufafi ko duk a wata biyu ya mata tufafi sai ga baya yi kawai ana mata tufafi ne sau biyu karamar sallah da babbar sallah sai kuma in ta haihu a bata a tamfar haihuwa to wannan al'ada kenan ba musulunci ba in musulunci ne za ka yi mata tufafi duk lokacin da kake da yalwa a shekara ɗaya in ka samu ikon ɗinka mata tufafi goma ya halatta in ka samu ikon ɗinka mata biyar ya halatta a kowane wata in za ka yi mata sabo ya halatta ai matar ka ce ko ba sai ka bari idan kana da hali duk ta kashe tufafin ya koɗe ya kuma koɗewa a jikinta ba in ta sa sai ki ce to kuma ke ma ki ba wata sadana ki samu lada bari ke kuma in kawo miki sabo wannan ya halatta kuma kai kanka ma jin daɗin ka ne morewar ka ne idan kai wa matar ka tufafi daban-daban iri-iri kala-kala irin na sawa irin na kwalliya irin na ado domin ta rinsa maka ido ta hana ka kallon waɗansu matan a waje ta mantar da kai wata sai ita kanta kai kanka wannan ribar ka ce matan ka su zama haka amma ba ribar ka bace ba ai kwana uku matar ka tana yawo da zane daya a cikin gida ba ribar ka bace ba kai ba ma burgewa bane ba da safe lokacin da zaka fita kasuwa ka barta da wani zani kuma ka dawo da yamma kuma ka same ta da wani zani ko da safe lokacin da zaka latta ka barta da wani zani da ka dawo daga latta kuma ka same ta da wani zani ai ba burgewa bane ba wannan ya kamata na safen daban na yamma daban amma ba da kai nake wala ni misali ne na buga a nan gurin da abin da ya shafi abinci da abin da ya shafi tufafi da abin da ya shafi wurin zama duk suna bin wannan ka'ida ne tar bil ma'ruf abin da ake nufi da bil ma'ruf wato abin da yake tsaka tsakiya ba a yi ɓauro ba sannan kuma ba ya lugwazaranci ba ubangiji ta'ala ya tuffanta bayan samammanai da cewa wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama so ne waɗanda idan za su kashe kuɗi idan za su ciyar da iyalinsu lam yusrifu ba sa almubazzaranci sannan kuma wa lam yaqturu ba sa yin qawro yana daga cikin qawro kana da halin da zaka mata tufafi biyar a shekara ka zo kai biyu kana da halin da zaka yi goma ka zo kai biyar wannan qawro ne bayin na gari ba sa yin qawro lam yusrifu wa lam yaqturu ba kai ba sai ka yi tufafi dari wannan kuma ya zama almubazzaranci amma a yi daidai yadda ita ma za ta ji a wadata take wadata da ta dace da daidai samun ka kai mijin ba wadata da za ta ce ita kuma za ta yi takara da ƙawayenta ko makwabtanta ko yayyanta da kannanta da suke gidajen aure wanda suke auren waɗansu mazajen da samun ka da nasu ba iri ɗaya bane ba ba sai ita kuma ta ce za ta yi haka ba da haka ya kamata mu kiyaye wannan matuƙa duk wannan haƙƙi ne na ya cikin addinin musulunci daga nan hakki na tara mu'anasatuha hatta fi ayyamil hayd ana son mutum ya zauna da matarsa da jikin jikinsa ya jittimin jikinta ko da a kwanakin da take haila wannan saboda yahudawa suna da wata akida a da idan mace tana haila sai a kore ta daga gida ko alal kalli mutum baya zama shimfada ɗaya da ita ko ya ci abinci da ita ko ya sha abin sha tare da ita wai tana cikin kwanakin haila har sai ta kare sannan za a yi haka addinin musulunci sai ya zai rusa wannan aqida ta yahudanci manzo Allah ya nuna ya halatta ku zauna shi fada daya ku ci abinci tare ku sha abin sha tare ka cika kofi da abin sha ka mika mata ita ma ta shiga ta mika ma ko ka ta rage ka bata ta kurbe rabin ko ta ta rage ta baka ka ta rabin duk ya halatta ko da tana haila ya halatta kwanciya kin fada daya ya halatta rufa mayafi ɗaya. ummu na aisha tace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana umartar ɗaya daga cikin mu matansa idan tana cikin haila ta ɗaura dan tofi ko wani zani da za ta ɗaura da zai rufe tsakankanin sinyarta zuwa gwiwarta sannan kuma duk sauran bangarorin jikinta kuma ya halatta wa kanta sallallahu alaihi wa sallam wannan dan a rushe waccan aƙida da yahudawa suke yi shi yasa manzon Allah ya sunanta wannan shi yasa kuma wani sahabi ya tambaye shi cewa lokacin da matata take haila me da me ya halatta in yi da ita sai manzo Allah ya ce kullu shay'in illa nikah komai ya halatta saduwa ce kawai take haramu to kun ga wannan ya nuna mace tana da haƙƙi na mu'anasa bil ma'ruf akwai mazajen da yanzu su ba wai yahudancin suke bi ba su kori mace amma dai in tana haila wani ko murmushi baya yi ko ma dariya ba a yi ba a hira kuma sai ta yi wanka sannan a dawo ya nemi sulhu daga baya wanda wannan ba daidai bane ba haƙƙi na goma yana daga cikin haƙƙin iya mace da addinin musulunci ya iyakance mata ya bata iyakance adadin saki wanda ake kome a da lokacin jahiliya idan mutum ya saki matarsa yana da daman ya dawo da ita ya sake sakinta ya dawo da ita ko da sau ɗari ne idan ya haka babu laifi har wani mutum ya saki matarsa ya ce ba zan bar ki ki aure ba ni ko ba zan ki ba matsayin matata ta ce me za ka yi ya ce zan sake ki har sai iddar ki ta kusa karewa sai in dawo da ki wace gari kuma sai in sake ki sai in bari idda ta kusa karewa sai in dawo da ke wace gari in sake ki wato dan kare bari idda ta kare ta yi aure wato haka yace mata da ta faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za Allah ta kiya hakuri har Allah ya zartar da hukunci sai Allah ya saukar da aya yace at-talaqu marratan fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan saki wanda ake da damar yin komai a cikin sa marratan saki ne guda biyu idan mutum ya sake ta cikin farko tana cikin idda yana da damar ya ce na dawo da ita ya kafa shaidu cewa na dawo da matata shikenan ta koma ba ta sake sabon dauran aure ba idan mutum ya saki matarsa sake na biyu yana da damar ya ce na dawo da ita to daga nan fa sai ya lura saki wanda yake da damar komai ya riga ya kare yanzu idan yayi na uku ba damar komai har sai ta sake wani auren da haka Allah ya fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan ko dai ya rike ta tare da kyautatawa ko ya sake ta tare da kyautatawa amma idan yadda ya sake na uku to shi da can aya take fa in tallaka ha wala tahillu lahu min ba'du hatta tanki da ghaira idan yayin da ya sake ta saki na uku to bai halatta ta sake komawa gidansa ba har sai ta sake auren wani dan namiji kun ga iyakan ce adadin saki da ake iya yin kome wannan gata ne addinin musulunci wa ya mutu in ba haka ba idan mace ta gama da miji mara tausayi mara imani mara mutunci sai ya mata irin wancan abin da wancan balaraban farko yawa matarsa yace ni ba zan sake ki bari kuma zan zauna da ke ba wato ko da saki ɗari ne da mutum yana damar komai amma sai aka iyakance damar komai da takaitu akan saki guda biyu kadai wato babu ƙarin na uku idan mutum koyi na uku to dole sai ta auri wani kin haƙƙi na goma sha ɗaya mace tana da haƙƙi a wurin mijinta na abin da ake kira al-mu'asharatu bil ma'ruf kyakkyawar mu'amala dan akwai mijin da zai kawo abinci ga gida ga mota ga abinci ga tufafi kala kala amma ba mu'amala mai kyau baya zauna su hira baya magana da ita baya tsayawa ya ji matsalolinta don ya ba ta shawara baya tsayawa ta tattauna shi da ita kan makomar ƴaƴansu da Allah ya ba su baya tsayawa ya ji ko tana da wata matsala a gidansu don ya ba ta shawarar yadda za ta warware matsala tsakaninta da danginta mummunan mu'amala sai da shi bai da kirki to wannan rashin kyautawa ne Allah madaukakin sarki ya ce da mummunai wa ashiruhun nabil ma'ruf ku mu'amalanci matan ku tare da kyautatawa wajen mu'amalantar mata tare da kyautatawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yakan zauna su yi hira kowane dare tsakaninsu da matansa a yi hira yi wasa yi dariya yakan tara dukkan matan a ɗakin ko a gidan wadda rannan a ɗakin ta yake idan yana ɗakin Aisha duk sai a taru a gidan Aisha a hira lokacin barci yayi kowace ta koma ɗakin ta ko gidanta idan gobe ana gidan na hafsa haka za a yi haka manzon Allah yake idan saboda mu'ashara fil ma'ruf kuma kuna sanar da hadisin waɗansu mutanen habasha da suka zo masallaci suna wasa da mati da kibiya koyan harbi da jifa ma ce a tafi a jefa a tafi sai annabi ya cewa da matarsa Aisha kina son ki kalla tace eh kina son kalla sai manzo Allah ya zo daidai kofar ɗakin ta ko kofar gidanta wanda da zaran an bude sai masallaci ya tsaya a kofar ita kuma tana daga bayansa tunda annabi ya tsara ta tsawo sai dan duka kaɗan ta ɗauki haɓarta ta ɗora akan kafaɗarta, tana kallon mutanen nan da suke wasa na koyan harbi aka jima manzo Allah ya kalle sai yace kin gaji ko za ki kara kace zan kara ban gaji ba gaji manzo Allah sai da ya lankwasar da kafarsa tunda ya fi ta tsawo aka sake jimawa ya tambaye ta yaya kin gaji ko da saura tace har inda da saura ban gaji ba umma na Aisha tace wallahi ba wai kallon ne yake burge ni ba amma so nake nuna wa sauran mata matsayin da nake da shi a wurin mijina wato dai irin abin da kuke cewa nuna aji tana so ta nuna tana da aji ko ba haka ba abinda ummu na Aisha ta nan rabi radiyallahu ta'ala anha ko ka ce abinda manzon Allah ya mu'amalanci ummu na Aisha da shi kenan mutum zai gane zai gane muhimmancin wannan idan ya san nawa ne shekarun annabi a wannan lokacin kuma nawa ne shekarun Aisha Aisha a lokacin ba tana yar shekara goma sha ne goma sha biyar ko sha shida annabi a lokacin yana ɗan shekara hamsin da wani abu shekara hamsin da wani abu dab da sittin amma yarinya yar shekara sha biyar ko sha shida tun da matarsa ce sai ya sassauto da hankalinta daidai da naci dan ya dauke mata kewa kar ta rinka jin emptiness ta ji ita kadai take ba kowa tare da ita amma yawanci mazaje sukan so su mu'amalanci matansu wato a zama gaske a koyaushe to babu yanda za a yi mace ka ce za ka zama gaske a koyaushe akwai lokacin da za ka zama gaske akwai lokacin da zaka zama gangan akwai lokacin da zaka zama wasa dole sai kai haka tsakaninka da mace sai ka mayar da ita matarka wata ran wani lokacin kuma ka mayar da ita ya wani lokacin kanwa wani lokacin ka mayar da ita kakarka ka rinka mata shagwaba duk da ta girma da kai ne babba kai ne magidanci ka rinka shagwaba a gabanta haka sahabbai suke yi suka ce kowa da idan ka je gidajen mu ka same mu sai ka samu mutum a gaban matarsa kamar dan yaye a gaban kakarsa suka ce amma idan an fita filin daga wajen jihadi to mu ne mazaje kuma haka sahabban manzon Allah sannan ummu na Aisha take cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin gidansa wato yakan zama kamar ga magarin mutum ya gyara takalminsa idan ya tsinke ya yi fatin rigarsa idan ta yage ya taya matansa shara ta ce haka yake mana sallallahu alaihi wa sallam da wuya yanzu ka samu wani namijin da zai taya matansa shara ba ta akai ka zama dan aikin ta ba kullun shara amma na shaɗi ne wata rana bari in taya ki shara ko ta falo tana ɗaki sai ka je kicin ko tana kicin ba ta yi aune ba sai ka gyara mata ɗaki kawai ta shigo ta fita gyara ɗaki kuma wannan yana farantawa mata da dama rai kuma suna da wannan haƙƙin a wajen mazajen su yana daga cikin ma abin da za ka yi ka burge din idan ya kasance ka iya haka akwai lokacin da matar ka za ta tafi unguwa kila ta fita a makare ba ta samu ta gyara gida ba kafin ta dawo ta samu ka gyara gida tsaf gaba daya ka gyara daki ka gyara kishin ka gyara ina ne ka kunna turaren wuta a nan ka fesa turare ka yi ado kana jiranta masarci da dama ba ta iya yin irin wannan kuma abu ne idan ka yi shi za ka faɗi irin ɗanɗanon da mutum ke ji a cikin zuciya wanda ba zai misaltu ba kuma ita matar da take samun wannan sai ka rinka jin kamar ita ce sarauniyar Kano ko sarauniyar Najeriya gaba daya wannan ya fi faranta mata rai sama da ta auri mutum ga kuɗi na tsiya ga motar shiga ga direba kai ta unguwa duk lokacin da take so ga tufafi komai tana da shi mijin ne kawai ba ta da shi yanzu yawanci matan masu kuɗi da matan manyan jami'an gwamnati komai suna da shi ban da miji suna da miji a rubuce cewa shi ne miji amma ba lokacin hira ba lokacin wasa ba lokacin dariya ba lokacin kwarfasa ba lokacin yanga ba lokacin shagwaba kina son ki yi shagwaba ma ba zan zai kiwa shagwaba ya ke fuska wa zai kiwa shagwaba amma namijin da yake yana son ya ba halayya irin ta manzon Allah ya ga kin shagwabe sai rinka lallashin ki me ya faru haba babar sumayya me ya faru ne ya san sunan ki fa amma sai ce babar sumayya dan a cikin fadan babar sumayya wato akwai isar da sako mai yawa Eh, wanda in an ce faɗe shi da baki ba za ki iya faɗa ba yana da yawa sakon ma'ana tana da yawa wata za ta faɗo wata ba za ta faɗo ba <laughs> kowane mutum zai fahimci ma'anar ne gwargwadon shekarunsa da wayansa amma wanda yake da wayo da zurfin shekaru zai gane babar su bayyana da ma'ana mai yawa kamar kai ka sai maka baban sadiq yana da ma'ana mai yawan gaske ya fita ambace ka da sunanka alhaji wane ko malam wane ko shek wane wai ba ma burgiya bace ba matar ka ta zauna alhaji wane yadda yan titi suke faɗa ita ma ta za ta faɗa ko shek wane yadda yan titi suke faɗa wallahi dai a gida na bana da ce mun shek ya an riga an mai da ka tsoho ma an ce ma shek ka yadda a hakikanin gaskiya musayar kalmomi masu daɗi suna ɗaya daga cikin abin da ke kira al muasara bil ma'ruf kuma suna ɗaya daga cikin abubuwan da suke sa rayuwar aure ta ƙara kyau kuma dankon zamantaka ya rinka tabbatuwa kuma irin soyayya da kauna da jin kai da yake faruwa tsakanin ma'aurata su biyu irin wannan soyayya da kaunar take yin naso zuwa ga 'ya'yansu su ma su zama masu girma juna masu mutunta juna da sauransu amma duk wannan ba zai yiwu ba sai lokacin da namiji ya kasance yana da abin da ake kira al-mu'ashara bil ma'ruf wa ashiruhunna bil ma'ruf Abdullahi dan Abbas yakan yi kwalliya domin matarsa Hassan bin Ali ya fito daga gida wata rana a gansa da wata riga mai kyau ga turare aka ce kai daga yana haka ya ce mata ta ce sai mun ado ma'ana rigar ma ita ta zako ta sa masa turaren ma ita ta fesa mishi akwai wanda shi ba a ba sa masa riga ba tun da yake ba a taba fesa masa turare ba tun da yake wannan ba gida ce kenan bai taba morewa ba kenan tun da yake duk wanda ba taba sa riga ba ko ba taba zaɓo masa ba ga wanda zaka sa bai taba morewa ba tun da yake kenan bai ma san abin da yake ba kawai yana buƙatar ya koma makaranta a sake masa sabon darasi daga alifin ba'un ta'un haƙƙi na goma sha ɗaya ko sha biyu ne kuna rike lissafin na goma sha nawa haƙƙi na goma sha biyu da ya mace suke da shi mace tana da haƙƙi na ta mallaki dukiya musulunci bai hana mace ba mallakar dukiya tana da damar mallaka irin yadda ɗan namiji ke da damar mallakar dukiya sawa'un ta hanyar kasuwanci irin wanda ya dace da mace ko wata sana'a ta cikin gida irin wanda ta dace da mace kamar a ce tana ɗinki tana saƙa tana waɗansu sana'o'i ko tana da kuɗin da ana gudanar mata da kasuwancin ana ba ta riba mace ne tana da ikon mallaka irin yadda ɗan namiji ke da ikon mallaka za mu ga haka a tarihance na na Khadija tana da dukiya manzon Allah ya aure ta tana da dukiya har ma ya yi harkar hada-hadar kasuwanci a cikin dukiyarta kuma za mu ga haka a tarihance Zainab matan Abdullahi dan Mas'ud ta fitar da zakka ta dukiyarta kaga inda ba ta aje dukiya ya za a haka kai zakka za ta fitar sai Abdullahi dan Mas'ud ya ce wai sai ki bani tun da ma yana cikin alfukara a wani mataki. ta ce a'a ban yadda ba cewa mace za ta biya wa mijinta zakka har sai na tambaye manzon Allah ta ce ta tambaye manzon Allah manzon Allah ce idan kin bashi kina da lada biyu ladan zakka da lada na sada zumunci a ce mace na iya mallakar dukiya kaga kenan a musulunci ya tabbatarwa da mace wannan haƙƙi har ma kuma ta iya son mijinta dukiya haƙƙi na goma sha uku addinin musulunci ya bai wa mace gado cikin abinda mijinta ya bari ko abinda iyayenta suka bari ko dangi makusanta wanda a da a lokacin jahiliya ya mace ba ta cin gado sai Allah madaukakin sarki ya rushe wannan al'ada ya saukar da aya cikin suratul nisa yake lirrijali نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا